Uh, assalamu alaikum warahmatullah uh, ah, a ci gaba da bidiyo mu na biyu yanzu za mu je kai tsaye gunda muka aje inda muka tsaya a wancan uh, ah, gunda za mu ɗauko wannan image din da muke so mu bari mu dauki wannan image din gashi nan mai alamar networking tunda a website din namu za mu design ne website na network so bari kofo extension na wannan kuna yi control c na kofo shi so bari ga me abin ɗinsa yawa png ne sai sai kawo cikin ah, program din namu kai tsaye ga sai in sashi anan ah, ga shi na fasin din shi sai dot ah, png ga shi na sa sai yi control s na yi saving ɗinsa so bari mu je mu refresh za mu ga fito anan yanzu mun yi refresh ga sha mun ya girma ya cika gurin to sai mu kuma cikin css sai mu rage shi mu ga yadda zai koma sai mu kuma cikin css yanzu ko kuma anan nan din ma za mu rage sai mu ce width ɗinsa sai mu ce width ah, sai mu ce width equals to ah, bari mu ce ah, width equals to 100 percent 100 percent mu ce height ɗinsa height ɗinsa equals to uh, height uh, equals to bari mu ce uh, 50 uh, figures so control s bari mu refresh mu zai koma uh, refresh mun koma so bari mu dan kara mai girma so duka ya yi kankanta da yawa kuma wannan kalo din ya zama iri da to bari mu canza wannan kalo din shi wannan mu mai da shi a uh, wani dan kalo haka saboda ya ba mu abin da muke so bari mu canja kwantena kalo kwantena maimakon green bari mu mai da ita a wannan kalo din wata kala ce ita ba fari ba ita ba ba baki ba idan mun zo siyasa da zamu yi bayani akan waɗannan abubuwan yadda ake yin su dalilin da yasa suke canja yanzu zamu canja wannan kalo din ne daga green ya koma wani kalo din daban kun ga mun canja ta ta koma wannan kalo din domin ba mu dama fito da wannan so nan shine zai zama background container din yanzu kai tsaye bari mu kara dan girman wannan hoton a maimakon da muka ce a width din sai kasance 50 so bari mu ce maybe 100 bari mu refresh yawwa kun gani da ya zama so yanzu kai tsaye za mu zo nan za mu sa wani image anan za mu sa ɗaya image a nan so tunda muna so mu sa image a nan site din da kuma nan site din so yanzu sai mu zo kai tsaye sai mu kuma cikin program ɗin da muka yi cikin body to a nan sai mu zo cikin header nga ga deep class equals to container deep class equals to header wannan header din ga open ɗinta ga closing ɗinta to a cikin ta bari dan bude gundan kada ya confusing wannan header din nake nufi gata ga open ɗinta ga closing ɗinta to a cikin ta zamu creating din wasu deep din guda biyu zamu ce div uh, wannan sai mu ce class equals to bari mu ce wannan left uh, equals to left so a cikin nan left din za mu zo sa image daya kun gani shi kuma ga left nan mun bude mun bude shi a ciki to bari mu fita daga cikin sa ma sai mu sa right kuma nan ma za mu ce za mu ce diff uh, class class equals to nan kuma bari mu ce right ma'ana ana nufin right side da kuma left side a cikin na ciki so a cikin nan bari mun sa image bari sai im image din da zamu kawo gurin kenan shi ma wannan na right bari mu samar image code na image kenan da ake sawa to bari jin dauko su image guda biyu da muke so mu sa wanda image din ɗaya a nan side din dai a nan side din to bari kuma cikin folder din mu sai dauko su image guda biyu ah, bari dauko bari dauko wannan image din bari mu kwafo eh, sunansa control c na kwafo shi extension ɗinsa shine png ne shi ma to bari da program ɗin mun sashi a bangaren left wannan kenan ga yana na fastin ɗin shi sensor dot png so na gama da shi shi to sai koma shi ma ɗin sai da kuma sanasa na left side ɗin shi mun bari mu ga me zamu dogo yawa ga wani email na rack rack na network bari mu yi copy din name din sa control c a ah, bari mu ga ya me extension din sa shi kuma ah, yana da jpg shi kuma to bari mu cikin program din mu gashi nan sai mu pasting din shi yi masa dot jpg to yanzu zan yi saving control s bara mu refresh mu gani me zai bamu to ga hotunan sun amma kuma sun yi girma da yawa so bari mu bari mu kuma mu rage su to a nan wannan right din a nan bari mu ce ya bari mu ce height ɗinsa height ɗinsa equals to uh, height ɗinsa bari mu ce equals to uh, 50 pixel so width ɗinsa ah, to bari mu bayyana height ɗinsa haka so bari mu ce ah, bari mu koma cikin css control s bari mu koma cikin nan semicolon mu da left da right a cikin css sai ga abin da zai kasance a nan za mu ce dot sai mu ce left bari mu fara sanda left left sai in ce plot uh, plot bari ce left ina so ta kai min left side ina na ce ta kada mishi bangaren hagu kenan so bari mu gani in yi mu je mu yi control s bari mu refresh mu gani to bari mu kuma mu gani a left to bari mu sa na right side da shi ma mu sa na right sai mu ce float sai mu ce right control s bari mu refresh ga shi wannan ya hau so wannan ne za mu duba mu ga me eh, matsalar shi ga image ɗinsa yau ga shi nan muka ce uh, image network group high height high height equals to uh, 50 uh, right uh, left side ya yi daidai don left daidai right yawa so uh, right muka high equals to 50 uh, pixel into the, the, the height equals 50 uh, image okay oh, gashi na ashe uh, network hmm, control s number mm -hmm. left as equals to right so let's say sort equals network dot png height answer equals to 50 to where get a 50 and let me see 50 hmm. uh, equals to is the problem yeah y to 50 so mm -hmm, the what now it goes to 50 uh, equals to right the height goes to 50 yes beautiful the height is uh, equals to 50 pupil mm, mm-hmm, equals to equals to 50 pupil ex I want to